radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 لكل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد Radio Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sa na rana zagaye na biyu a jirin shirin da muka saba ka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. To a jerin shirin da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na mu koma noma sai kuma mu koyi harshen Farsanci. Waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a shirin namu na wannan lokacin. amma kafin hakan sai an fara da shin shirin nan na ko kun san da ke leko muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ai sauraro lafiya ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a goma ga watan fabrairun shekara ta 2023 wanda daidai da goma sha tara ga watan rajab na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru saba'in da shida da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan fabrairun shekara ta alif ɗaya tara da arba'in da bakwai kasashen da suka yi kawance a yakin duniya na biyu wato amurka da tarayyar soviet faransa da kuma ingila sun rataba hannu akan wata yarjejeniya a kan yadda za su rarraba kasashen da suka kwace daga hannun makiyansu kafin haka dai kasashen da tarayyar soviet ta mamaye wato hungary poland romania da kuma bulgaria duk ta tilasta musu tsarin gurguzu sauran kasashen kuma sun hada da italiya da finland amma kasar jamus an raba ta zuwa gida biyu sannan kuma japan ta koma hannun amurka gaba ɗayanta bayan murkushe ta yakin duniya na biyu da ƙarshen masu ko kun san cewa shekaru 73 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan fabrairun shekara ta alif da hamsin sanata mike cathy ɗan jam'iyyar republican majalisar dattawan amurka ya mika wa majalisar sunayen mutane 205 ma'aikata ma'aikata harkokin wajen kasar waɗanda yake tuhumar su da yi wa gwamnatin tarayyar soviet aiki na leƙen asiri kuma suna goyon bayan siyasa gurguzu bayan haka an kafa wani kwamiti ƙarƙashin jagorancin shi mike wanda ya kori jami'an gwamnati kimanin dubu biyu daga aikin su ya kuma ɗaure wasu masana da mawaƙa da wasu fitattun 'yan wasa na sinima da ƙarshe dai a shekara ta 1954 sanatocin jam'iyyar democrat sun bayyana cewa abin da sanata mike kasi ya faɗa ba gaskiya ba ne ya tsara lamarin kan ne domin cimma burinsa na siyasa da haka kuma sa kawo ƙarshen lamarin wanda ya cutar da dubban mutane a ƙasar ta amurka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 masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin koshin lafiya hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu wannan lokacin to jerin shirye-shiryen da muke ɗauke za su zama muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya to kafin labaran da farko ga muhimman kanunsu Siriya ta buƙaci a ɗage mata takunkuman Amurka da na ƙasashen yammacin duniya domin fuskantar ayyukan ceto a game da iftila'in girgizar ƙasar da ya afkawa ƙasar. Shugaba Ibrahim Ra'isi na Iran ya sanya hannu kan dokar amincewa da shigar ƙasarsa a ƙungiyar haɗin gwiwa ta Shanghai. Ministan harkokin wajen ƙasar Rasha ya gana da jagororin mulkin rukun kwarar soji na Sudan a ci gaba da gajeren rangadin da yake a nahiyar Afirka. don zuga cikakkun labaran ma'aikatar harkokin wajen kasar syria ta ce takunkumin da kasar amurka da kawayenta na yammacin duniya suka sanya wa kasar ya sa ana fuskantar karancin na'urori masu taimakawa aikin ceto lamarin da ya kawo tsaiko a aikin ceton mutanen da baraguzan gine-gine suka binne su gan haka ne ya sa kungiyoyi daban-daban irin su syrian arab red crescent da kwamitin yakar ra'ayin nuna bambanci na kasashen larabawa da amurka yin kira ga kasar amurka da kawayenta da su soke takunkuman da suka sanya wa kasar siriya cikin sauri ta da za a iya magance lalacewar yanayin jin kai a kasar to sai dai kuma duk da hakan kakakin majalisar gudanarwar kasar amurka ned price ya ce kasarsa ba za ta tuntuɓi gwamnatin kasar siriya ba da ke ƙarƙashin jagorancin shugaba bashar al ba shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya sa hannu kan dokar amincewa da shigar kasarsa kungiyar haɗin gwiwa ta shanghai wato sco bisa sanarwar da aka fitar a shafin intanet na shugaban kasar shugaba ra'isi ya mika dokar amincewa ga ma'aikatar harkokin waje don aiwatar da ita sanarwar ta bayyana cewa kungiyar sco ta gudanar da ayyuka da dama a fannin raya tattalin arziki da sauransu bayan da kasar iran ta shiga kungiyar kazalika ɗaya daga cikin ma'anar shigar iran kungiyar ta sco e shine sa kami ga kasar iran wajen shiga shawarar ziri ɗaya da hanya ɗaya a gun taron karo na 22 na majalisar shugabannin kasashen mambobin kungiyar ta sco e da aka gudanar a watan satumba na bara ne aka hadaddale takardar fahimtar juna game da shigar kasar ta iran cikin kungiyar ta sco e a ranar 27 ga watan nuwamba na shekarar 2022 ne majalisar dokokin kasar ta iran ta zartar da daftarin dokar shiga kasar kungiyar ta SCO kana a ranar 28 ga watan Janairu na wannan shekara kwamitin sa ido kan kunnen tsarin mulkin kasar Iran ya bayar da labarin cewa kwamitin ya riga ya amince da wannan daftarin dokar. To labaran duniyar na fito muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. a ci gaba da sabon ran rangadin da ya kaddamar a wasu kasashen afirka ministan harkokin wajen kasar rasha sergei lavrov ya zarci kasar sudan a wannan alhamis inda ya gana da shagororin mulkin sojin kasar ziyarar tasa dai na zuwa ne sa'o'i 24 bayan wacce wakilan kasashen amurka da faransa da norway da birtaniya da kuma jamus har ma da kungiyar tarayyar turai suka kai a hartum kafin sudan ministan harkokin wajen kasar tarasha ya ziyarci kasashen mali da mauritaniya masana dai na ganin hakan a wani yunkuri na kasashen yamman da kuma rasha na kara karfin su a yankin kasashen yamma dai suna matukar damuwar su game da yadda tasirin rasha ke wanzuwa a kasashen nahiyar afirka ofishin majalisar ɗinkin duniya mai lura da ayyukan jin kai ko kuma osha ya a takaice ya ce adadin al'ummar somaliya da ke buƙatar agajin jin kai ya haura miliyan 8.3 a gabar da kaso mai yawa na al'ummar ƙasar ke fuskantar matsalar fari usha ya ce idan aka ci gaba da fuskantar karancin kudade da rashin tsari na tallafawa 'yan kasar da dama na iya tsunduma cikin fari ofishin na usha ya karar cewa ko da ma ba a fuskanci fari ba al'ummu da dama a somalia da cikin matsanancin yanayin jin kai duba da cewa sama da 'yan kasar miliyan 6.3 na fuskantar mummunan yanayi na kamfar abinci tsakanin watannin janairu zuwa maris ciki har da mutane 322 da ke cikin mummunan yanayin karancin aci maka osha ya kuma yi kashedin cewa adadin mace-mace da ake hasashen samu na iya kaiwa na shekarar 2011 lokacin da kusan al'ummar kasar 260 suka rasu kuma akalla rabin su kananan yara ne osha ya alakanta dalilin aukuwar hakan da kamfan ruwan sama da aka samu a somaliya da mana hudu a jere da tsawaitar tashe-tashen hankula da yawan mutane masu kauracewa gidajensu da tsadar kayan abinci wanda ya jefa miliyoyin jama'a cikin hadari tare da ingiza da dama cikin matsalar fari to jama'a karshen labaran duniyar kenan To marilla bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan namu mu koma noma. noma noma ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shirin ne da muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo to a yau za mu leƙa ƙasar sudan ne da mu ji yadda farashin kayayyakin abinci yake faɗuwa ƙasar wasu za mu ji dalilan haka sannan kuma mu je najeriya mu je da kaddamar da wani sabon shiri a birnin tarayya abuja domin shigar da matasa da kuma mata cikin harkar noma da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. to a cikin kwanakin nan kasuwar abinci a ƙasar sudan ta fuskanci faɗi tashi da sauye-sauye masu yawa musamman ma dai akan yadda farashin kayayyakin abincin yake zubewa ƙasar Ross. a wasu kasuwannin na kayan abinci farashin ya sauka ƙasa da kaso ashirin cikin ɗari akan yadda ma aka yi aka noma shi abinda hakan yake nufi shine babu riba ga manoma maimakon haka ma asara suke yi domin ba su mai da uwar kuɗi ba kamar yadda 'yan kasuwa ke cewa a kasuwar da bino da take a garin umudurman wato gari na biyu mafi girma a ƙasar ta sudan wani ɗan kasuwa mai suna muhammad sur ya shaida wa tashar ɗin sky news ta larabci cewa farashin dabinon da suke sayarwa ya yi ƙasa da kuɗin da suka kashe wajen samar da shi da kaso biyar zuwa ashirin da 25 cikin ɗari. wannan manomin ya kuma ce dalilin da suka haddasa wannan koma baya da ake samu na rushewa farashi sun hada da ƙarancin kuɗi a hannun mutane wato su kansu masu sayar da kayan abincinsa da bukatuwa da kuɗi sannan kuma matsaloli na tsaro da ake fama da su a cikin ƙasar ta sudan a dalilin haka masu gonakin dabino da dama a yankin arewacin sudan sun daina ma nomansa saboda yadda suke yin asara to wata kasuwar ta kayan abinci ta fuskanci koma ba ita ce ta riɗi wani manomin riɗi a yankin kabarif ya ce faɗuwar farashin riɗi zai sa manoman ma su yi asara sosai kuma watakila ma su kasa biyan basukan da suka ci a lokacin da suke noman wannan amfanin gona a shekarar bana an samu koma baya sosai a noman riɗi a cikin ƙasar ta sudan wanda koma bayan da aka samu ko gibi ya kai eka miliyan 1.2 hakan yana nufin cewa kaso hamsin cikin ɗari na ƙasar noman riɗi ta ragu wato manoma ba su noma ta ba daga cikin dalilan da suke sa hakan tana faruwa da akwai dakatar da basuka da tallafi da taimakon da bankuna suke bawa masu noman riɗin kuma abu ne mai wa in ji masu bin diddigin kasuwanni da yiwa manoma cewa idan lokacin noman riɗi na wannan shekara ya zo to manoman za su ƙaurace wannan sana'ar ma baki da domin maimakon riba asara ake yi shi ma dankalin turawa ya fuskanci kuma yana fuskantar irin waɗannan matsalolin na rushewar farashi a cikin ƙasar ta sudan inda farashin nasa ya yi kasawar was to da fatan za a samu daidaito inda manoma ba za su yi asara ba su kuma masu siye ba zai musu tsada ba to idan mun ka nufi birnin tarayya abuja kuwa an kaddamar da wani shiri ne na shigar da matasa da mata a cikin harkar noma wata mata mai suna christabel ize ta kaddamar da shirin da take son ganin mata da matasan najeriya sun shiga an dama da su a cikin harkar noma a matsayin kasuwanci wato su yi noma da gaske inda zai zamana sun mai da shi kasuwa wato kasuwanci ba wai noma kawai wanda za su wadata kansu ba ije ta taba samun kyautar malaman noma ta najeriya wato saloniyar noma kenan a shekara ta 2021 kuma tun daga waccan kyautar da aka bata ne ta mai da hankali akan harkar noma da inda za ta taimaka wasu su shigo ciki da take gabatar da jawabi a wurin kaddamar da shirin nata izai ta ce matukar aka shigar da matasa da mata a cikin kowane irin shiri to ko al'umma za su samu ci gaba da bunƙasa a kansa har ila izai ta ce shirin nata zai haɗa kai da duk wasu ƙungiyoyi masu bakin faɗa a harkar noma na hukuma ne ko masu zaman kansu na cikin gida ne ko kuma na waje. da zummar a taimaka wa mutane da dama su bunƙasa harkar noma su rungume ta da kyau to da fatan ganin cewa wannan tunani na madam kisabul ize zai zama an yi aiki da shi a tarayyar ta najeriya ta hanyar karfafa manoma musamman ma dai matasa da mata ɗan take son ganin cewa sun shigo an dama da su To masu saurari za mu dusa aya a nan amma kafin mu karkare muna son ku ziyarci shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Dari dum Shirin mu koma noma kenan tun kuma ga shirin nan na mu koyi harshen Farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ko a cikin wannan shiri mu koyi harshen farisanci da dala ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na arba'in da biyu amma kafin mu shiga cikin shirin gadangadan muna kara tana ta da ku cewa za a iya samun matan wannan shiri a cikin shafinmu na intanet kuma muna watsa shirin ne a kowace ranar talata kamar dai da aka sani a yau muna tare da wata baƙuwa wannan baƙuwa kuma ba kowa ba ce illa maryam yar uwar ramin wanda muka saba jinsa a cikin shirin namu da kuma tattaunawar da ke gudana a cikin sauran shirin da suka gabata maryam dai yar uwa ce ga ramin wadda take aikin jinya a asibiti saboda haka ta kamo hanyarta daga birnin shiraz wanda shine garin asali na ramin domin zuwa birnin tehran yanzu haka dai tana cikin motar bas motar bas ɗin ta taso tun karfe bakwai na safe kuma za ta iso birnin tehran karfe tara na dare sarga sun aje magana da ramin zai tarbe ta a babbar tashar motoci ta birnin tehran yanzu ga shi karfe takwas na dare ramin ya ta ƙoƙarin buga waya domin samun uwar ta sa ya yi magana da ita ta yadda zai gaya mata cewa ta jira shi a babban ɗakin da ake jiran mutane a cikin wannan tasha amma ya kasa samunta domin jin da ƙarshe ya ta kaya shin ya iya samunta domin sanar da ita inda za su haɗu ko ko hakan ya ci tura sai a kasance tare da mu a cikin wannan shiri amma kafin nan sai an ji dukkanin kalmomin da za mu yi amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kamar haka. Alo. Halo. حالت چطور است؟ یا ککی تو چطوری؟ کی یا ککی دقیق دی دی من نمیدانم نی بنسنی با یک ساعت دیگر اوا دیا میزوه من میرسم نی زن ایسا صدا صوتی صدایت صوتنکا من نمی شنوم نی بانا جن من میگویم نی زن پدی صدای مرا sauti na. To mi shenavi. Kai kana ji. Man fahmidam. Ni na fahimta. الان ینزو ترمینال تشه من می آیم نی زنزو منتظر باش کجرا منتظرم باش نی من منتظر مانم نی زنجرا اما sai dai restoran ɗakin cin abinci ƙat eshot yayinki dubare har wala yau telefon ƙat eshot tarho yanke. خواهر Yar uwa. خواهرت ار اورکا او می آید ایتا زتزو او می رسد ایتا زت ایسا دانشجو دالبر جامعه پرستار می ایکن jinya. برای گ کار ایکی او میماند ایتا زات ار شش شدا شش ماه وطنی شدا حتما تبرس گوشی saurara. bardar ɗauki. Khodash. da kansa. are. i idan ana tare da mu a cikin shiri na gaba za a ji yadda ta kaya tsakaninsu to amma kafin wannan lokaci ne abdullahi saluhu katsina nake muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. To masu sauraro da hakan ne kuma kawo karshen shirin shishar namu na wannan lokacin amma kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Siriya ta buƙaci a ɗage mata takunkuman Amurka da na ƙasashen yammacin duniya domin fuskantar ayyukan ceto a game da iftila'in girgizar ƙasar da ya afkawa ƙasar. Shugaba Ibrahim Ra'isi na Iran ya sanya hannu kan dokar amincewa da shigar ƙasarsa a ƙungiyar haɗin gwiwa ta Shanghai. Ministan harkokin wajen ƙasar Rasha ya gana da jagororin mulkin rukun kwarar soji na Sudan a ci gaba da gajeren rangadin da yake a nahiyar Afirka. to ina ga kuma da hakan ne ma muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci wani sabo sai can da yammaci idan an sake lalubo mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa ku tarbe ni a cikin shirin muna yammacin thank you